gaba da wannan karatun nan namu na wannan littafi namu da muke da muke cikin wato littafin shan sunna muna cikin kitabun mutari idan ba kuma ci ba Allah kai maka roƙo ga asma'ikal husna Allah ka samu kanci mai kyau Allah ka kare mu daga sharrin duk wasu masu neman mutunci na boye da na bayyana Allah ka yi kariya Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka sa aljanna makoman mu yan kiyama ta yi kamar shirin zaune yin Muhammad ya tobo dan garin kuna dan garin kuna da shirin da a darasin mu a yau a annahayu an ya faruwar rajulu bil mar'atil adamiyya wato hanyar da shari'a ta yi game da mutum ya ke banta da mace wanda a janabiya wanda ba matan mutum ba kuma ba uwa ce ba ba kaka ce ba ba ya ce ko karawa ce ba irin waɗanda ba duka mutum ya ke banta da mace kamar wanda wanda ta da yari a wuri Yake banta da ita wani wuri irin wanda kuma ganin ana yaro ya ɗauki yariya da mashin ya kai da ita daga shi sai ita ba sai inda sun fita ba to irin wannan shi na aka yi na saboda haka ba da kyau kuma ba a yin hakan قال ya سبحانه wata bilkauli kada kada su yi magana ta kada su yi ya tawabi ga magana wato in suna magana ta su magana sannu sannu ga wani wanda ba mijin su ko mahararin su ba fa ya kama allazi fi qalbi maradu wanda cikin zuciya sai akwai rashin lafiya na milahici da raunin imani yayi kadai da isu idan abin nan mace tana magana da wani namiji wanda ba muharramin ta ba ba a so ta yi magana sannu sannu kwarai aka son ta yi mai magana wadda ka nuna rena shi haka ba ta ɗaukar wata tsaya ba to in an yi irin wannan idan an yi irin wannan to wannan na sa shi ba zai yi kaɗayin kamar ya same ta ba amma mace idan tana magana da wanda ba ta ba tana magana sannu-sannu sai ya ga awai ya samu mashiga yana iya kara mata duk abin da ya kaso zuwa gari na ai la ta dinna firkauri kakwai magana mai sanyi yuqalu ana cewa qada ar-rajulu al-mar'ata idza kada ala hadha ar-rajulu kada ar-rajulu al-mar'ata ya yi eh, sanyi ga gamarci wato idan ya yi magana da ita mai sanyi in mace ba maharamarka ba ce ba a so ka yi magana da ita da sanyi magana mai sanyi haka magana haka so ka waɗi wadda ko ya sai ta ji takaicinka ita za ta kama in za ta waɗi ta waɗi magana da sai ka ji takaicinta da kowa ya yi nesa ga wani to haka na aka so ga duk matar da ba halali ka ba kai nesa da kai kai nesa da ita ai layya, ka ga ai layya. wato ya sanya ya a kabara na abdulwahid bin ahmad al-malihi a kabara na ahmad bin abdullah al-nu'aini a kabara na muhammad bin yusuf na muhammad bin isma'il haddathana uh, ta kote bin sa'id na. ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عقبة بن عامر رضي الله عنه ياتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذا الله ياتي iyakun wata kula ala nisa'i na hane ku daga shiga wajajen mata yadda ba halaliyar ku ba wato keɓanta banta da su na hane ku da shi wa kala rajul min ansari sai wani mutum cikin mutanen madina ansar yace ya rasulullah afara aikin hamwa ka bani labari to dan uwan miji ba shi dan uwan miji ya halatta ya shiga wajen mace dan uwan miji ya halatta ya shiga wajen mace mata wane tana cikin gida babu mutane ya halitta shigo inda take kuma gashi ba yaro ba ne babbana ba abin nan kala sai manzo Allah ya ce alhamu almautu wato abin da aka ce muhammad shine mutuwa bai ma'ana gare mutu da yake banta da ita mutuwa ta yi sauki da mutum ya ke banta da matar da ba halaliya ce ba gare mutu kun ga wannan hadisi ya nuna haɗarin keɓanta da mace wadda ba halaliyar mutum ba kuma ba maharama ce ba hada hadisin muttafaqun ala sahihi akhrajahu abu an ba. wa muhammad bin ranan an laythi alhamu wato jam'u jam'an hamu al wa hum al-akaru sune sarakunai min kibal zauji daga wajen miji wala akatanu wayanda ake ce ma akatanu kuma sarakunai na su ma akatanu amma min ke da mara su ko wayanda sun kai ta wajen mace wala asaru ya eh, an ce asaru ta jama'ar fariƙaini aiba wato ta hada a jama'a gehen miji da jama'a gehen mata sarakunai duka ya an ce al'asaru ya hada wayannan ahma'u da akata wa arada haguna amma a nan abinda ya kami da alhamu aku zauji dan uwan miji shi aka ne wa ne ko kani ne wa innahu la yakunu muharraman lil shi ba muharramin mace ne, don haka bayyawa yake banta da ita don ba muharramin ta ne. wa in kana arada abin zauji amma in uban uban miji ya kane to wa huwa muharram shi muharrami ne uban miji muharrami ne fa kaifa bi man laysa bi muharrami to an ka ce muharrami ma an hana mai banta da ita ni kuka zato da wanda ba muharrami ba uban miji an hana mai banta da matan matar dane kamar kunta ya fassara da shi ya fassara cikin ahama ya ce to shi ga shi muharrami na an hana mai to fa kai fa bi mallaita da maharamin ne kuka da da wanda ba muharrami ba saboda haka ku ji tsoron Allah ku ba ke banta da matan da ba matan ku ba da masallaci da makaranta duk ba ake banta da mace in dai ba matan mutunta ba abubuwan da ake yi yanzu wajajen da da aure abubuwa na da suna ka taimakawa wajen aukuwar da na tsakanin masu aure kamin a yi aure saboda ka wajibi na a nisanci wa'annan abubuwa wa qawluhu da yake alhamu almautu qala abu ubayd yaqulu fala yamut wala yafalanna zalika yamut amma kashe ke banta da ita wato gare ya mutu da yake banta da matar da ba muharrama ce ba to mutuwa ta yi mai ya mutu ya yi ko da ko a malami na mai karantawa wata mata ta so ta ce wai tambaya gare ta wai sirri kai kai matan mutane ka sirri da kai mijinta ke. ta ce maka wai sirri gare ta wai ku to ku shiga wani ɗan mu. wai sirri gare ta bari sai ka koma tsakiyar mutane da ta wani ta ya tambaya a suna garin su tsaye a su ai lanna shi ne a toma sun sa abin da suka yi ai abin nan da baki na aka shi to sun san shirin da aka yi saboda ka zai halitta kowane mutum ya ke ɓanta da matan da ba ta shi ba mu wanda ka ba sai cikin mutane ake mutane shi ma in ka in ka kama amincewa kamar wanda mata ka karo raso jama'a nabi masallaci ba ka san kai jama'a da annan ba mace da so ta yi tambaya Allah ya ce eh, kada sama Allah wa kawai da lafi ta jada da ai mutum da matan mutane kan ko alama lahmalar magana ta sirri ga shi sai inda ubanki ke sirri ko inda mili ku ji tsoron Allah duk irin wannan abubuwa ko wani da mace ta kawo muku da irin wani sirri gare ta ko jinin ta ku komai kun ji ya banta da matar da ba halaliya sai ba gara ya mutu amma dai ya rage bai mutu ba amma wala ya fa'ala na zalika kashewa wala ya mutu wa da ya arabi hadhihi ta Kulu a arab wannan kalma ce wanda larabawa ke faɗi kama taqulu a asadu al maut kama da suka ce al asadu wato al maut ai liqa'uhu mithl al mautu in sun ka ce al asadu al abinda suka yi haduwa da zaki mutuwa to haka nan yadda yake ke banta da matar da ba mata ce ba ya kashe kai mutuwa ko ni an ga dinga na mai yaji ne gari wa kama ya kulun kama wa da suke cewa as sultanu narun a gwamnati wuta ce suna cewa as sultanu narun gwamnati wuta ce wato haduwa da gwamnati wuta ce shi suka yi wa ma'ana hada kalam inna falwatul hamil ma'aha ashaddu min falwatul ghayr abinda aka yi wanda ma a kusa ga gare ta kusanta sai kusa gare ta ya yi tsananin haramci duka da kusanta wani wanda ba shi ba min abu a dari cikin wa'anda an nesa da haka mutum ya yi nesa قال imamu arada ihzar alhamwa kama ta da mota ka ji tsoron keɓanta da matar da ba ka ba kamar wadda kaka jin tsoron mutuwa kamar wadda kaka jin tsoron mutuwa in dai kana tsoron mutuwa to yi tsoron haɗuwa da matar da ba ta abinda ko a gani abin da malamanku na cewa wai ya halitta tun da ka da an ce an ba ka aure ba a yi ya halitta ka kai, ka yi kaza ka yi kaza wannan shedana ta ƙarshen zamani na ma kawo shedana ta ɗiyan talakawa na su kawo maka su kai su waɗiyan alajai haka na alajai ta ɗaure mallar ɗiyan talakawa su na su kawo haka su da ba su da kowa an kai mata ciki sai ya ce ya gane iska yi ta wani ya banna ta ko ya ce ba ta da ladabi in yi waya ba ta dauka ya za a yi mace ta kanka shedani ta girmama ka kuma ai mace ya ce rage ta kanka shedani ai ba ku za a yi ta girmama ka Allah shi mana kariya ku dai rika yin amfani da abin da kuke karantawa abu da wahari ibn محمد al-bukhari حدثنا عبد العزيز بن احمد الخلال اخبرنا ابو العباس الأسمو حول سنته واخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن عمر الآيب قال اخبرنا ابو بكر احمد بن حسن الهيري حدثنا ابو العباس الأسمو أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الله بن abi labidin an ibn Sulaiman bin Yasari an abi dan gidan Sulaiman bin Yasari ya rawaito ga babane Sulaiman bin ya ce anna Umar bin Khattab kama bil jariya Umar bin Khattab ya tashi ya yi tsaye bil jariya can wurin da aka ce ma aljariya gari na aljariya hadiban yana mai kudu ba shi umar za ta tsari cikin hudu ba sai fakala ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam dina lalle maza Allah ya tsaye cikin mu kake ya mi fi ko kamar tsayuwar garkun ka gana ya cikin to maza Allah ya yi irin ta wata rana cikin mu fakala akari mu a sahabi ya ce ku karrama sahabaina akari mu a sahabi wato ku girmama sahabaina sun ma allabi na yaluna wa sannan ku girmama waɗanda ka bi musu sun ma allabi na yaluna wa sannan ku girmama waɗanda ka bi musu wato tabi tabi'ina sun ma allabi na yaluna wa sannan ku girmama waɗanda ka bi musu kuma ga kenan wato sabai da tabi'ina da tabi'i tabi'in da kuma kashi na hudu sun mai zaharar kadibu ya ce daga baya ƙarya za ta bayyana ya a ta da ƙarya za ta bayyana bayan wucewa waɗanda mutane sahabbai da tabi'ina da tabi'i tabi'ina da ne to bayan wucewarsu ya a kare da ƙarya za ta bayyana wato ƙarya za su bayyana hatta inna rajula la yahliku wa la yasahrabu har akan kai mutum ya zo yana ba da magana sai shi ya binna sai shi yi abin nan shi rantsuwa ba a sa shi rantsuwa ba ya zo yana faɗin magana ba a ce rantsi ba amma sai shi kama rantsuwa don bai da gaskiya ya sa abin da zai faɗa ba gaskiya na ce wallahi gaskiya zan faɗi ba a ce shi rantsi ba kuma ga shi ya rantsi wala ya sa ba a sa shi rantsuwa ba wai shahadu wala ya sa shaɗu kuma shi ba da da ba a nemi shi da ba to in an kai wannan lokaci to ne suna sa uku kamar yanzu kenan ala ku saurara wa man sarrahu abin wa man sarrahu wato hatu janna wanda filin aljanna fadin aljanna wato zama cikin aljanna yana birge shi to fala da jama'a ya tsinci jama'a a ahlus sunna to wanda ka so ya shiga a aljanna ya tsinci jama'a a ahlus sunna kun ga ahlus sunna da sunan sun karkasu amma dai duwar suke kalin a ahlus sunna kakka da yan bid'a da ka tabbatar da a ahlus sunna su ma suna da ra'ayoyi amma duwar suke kalin su kada ka da abin da yan bid'a karanci ahli sunna duk kowa da ahli sunna sun ka kasance dai to karanci su wa inna shaytana ma'al fadl lalle shaytan yana tare da mutum guda duk wanda ya yi daga cikin jama'a ahli sunna ya kibanta shi to shaytan na tare da shi eh a wannan kana ce a halin sunna ke dan bile a kan ai babu za a yi nan da gaskiya ko fadan ta kaje ya kuskure na yi ba ita amana wa ce ba shigo cikin halin sunna sannan kai yi da gaskiya kaka da shi ta inda babu wanda ba halin sunna ba ko ka ji da gaskiya to kuskure na yi ba ita amana wa ce ba mun wace abin nan da ka gani bisa gari shi amana wa ce in ka ji ya faɗi suna to ya yi kuri eh? eh. ba su dawo shi ko ahal sunna in dai ahal sunna na na kware in ka ji ya kuskuri kuskure ya faɗi abinda ba sunna ba to kuskure na yi amma manuwa ce kowa sai ya dawo ga sunna kowa na da sauri ai ahal sunna ma na kware su ma suna da sauri don dole gama da aka yi ba su barin cewa kala rasulullah duk ko inda an kaje an kadawa suna nan kala rasulullah suna nan daram to yace abin nan wa huwa min al-ithnain abad shaytan ya yi zama ta ga mutum biyu bisa ga mutum guda shi shekan tare da mutum guda yake wanda yake sirri ya bar jama'a sunna ya koma shi ɗaya don wanda ya riƙe bid'a a hukunci ne wanda a shi dai tun da ahli sunna su a jama'a to shedan ya yi matsewa kusa ga mutum biyu da yadda yadda ya kama cewa ga mutum wato ya yi nisantar mutum biyu bisa ga mutum guda wala ya kalu wannan rajulun bi ma'atin sannan magana ta gaba kada mutum ya zai ke banta da wata mace wa inna na talisa duk inda ka ga namiji ya ke banta da mace guda to shaida an na uku su shaytan shine na uku wa man sarratu hasanatu wanda ko yana da abu biyu shi mutum ne wani lokaci yakan yi daidai wani lokaci yakan yi kuskure to lokacin da ya ɗibi aiki ne mai kyau sarratu hasanatu sai aiki ne mai kyau ta ba sha'awa sai ya ga kan na yi nasara yau na yi karatun ƙur'ani hizo kaza na yi sallah raka a kaza na yi zikirori a dubu kaza na yi sadaka da kaza na yi kyauta da kaza na yi sulhun jama'a wuri kaza na aikata alheri kaza sai ya ji daɗi cikin rai wata ya atu sai ya ga aiki ne mara kyau a wata atu sai ya atu sai ya ga aiki ne mara kyau yau ba na duniya da na zanna ba an yi kaza an yi kaza gani hawa sai ne ya bashi ya ci dole a ce ban kai wurin nan ba rai ne ya bashi gashi ya ɗibi aiki ne mai kyau rai ne ya yi daɗi ya ɗibi mara kyau sai ne ya ba wa huwa to wannan mu'minin Allah ne wanda kaga ji yana ta alamari mu adda aka za mu aka za shi bai ko dubiya aiki ne mara kyau shi gane yadda kullum ga shi nan dai bai diba mara kyau gane mai kyau ne ɗaya ka dibi wannan ba mumini shi mumini biyu ya kari kamar wanda ya rike ya gabata abu ulaka bani matuka alayya wa abu ubedani abu biyu ya kari yana dibin ni'imar Allah da ya mai ta aiki mai kyau da sauran abubuwa yana dibin zulubi ne da ya yi wanda bai kyau to biyu ya kari shi mumini wanda kaga guda ya kari ana wa'azi to ga kafirai can ba a zuwa wurin su mu da ya kamata ma to shaƙe don mutum ya yi shaƙe to wannan ba mumini na ba ka ce ba musulmi na ba gaba ɗaya amma dai ba mumini na ba don wuta na shi mutumin kwarai kullum bai ganin kai ne gaba inda duk ya ji an ce wanda ya laifi ta dan wuta na sai ya dauka da shi ake don ba mai yi ne in ba shi ba in ya ji ana ta lissafin mutanen kwarai masu aiki na kwarai sai gaba ne ya fadi ya roki Allah ya sa ya cikin su sai ya dauka bai cikin su ba amma yana fata Allah ya sa ya cikin su duk abin da ya ji an bata na laifi kai ne ya ka azama to wannan mutumin kwarai ke. amma wanda ka zo a wurin ka ya an fada kowa ne Allah ya zuwa da an faɗe su wannan ba mu ni ba shi ba faɗe ba shi Qur'ani bai magana kai amma wanda ka diba nan ya dibi nan fa huwa mu'min shi ne wani Allah ka sa mu cikin su wannan hadisi a karjar Tirmidhi fil fitan babun fitina wannan ma ja bil ahkam da hukunce hukunce wasa a shekul albani fi sahih Jami' wa Sariya الشيخ shekul يكي وانا حديثي سبيلي وأخبرنا sahihi بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو الحسين ابن بشيران أخبرنا أبو علي الصفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب قام بالجابية فقال لأن عمر يا سيد جابية يا نبي قربا فذكر مثل ما معناه سيمي وانا رواية واتو عبد الله بن الزبير يا أمبتشي حديثا دا معنا تاي دي دي دا معنا وانا دا مكا أمبتا دا باكي عمر قال أكرموا أتابي النبي يا شيخ كرم صحابينا وجرم صحابينا wayannan haka yaro su su ne zaɓaɓɓen ku girmama sahabbai na sahabbai na su ne zaɓaɓɓen ku sun mallabi ne luna sannan wayanda ka bi musu sun mallabi ne luna sannan masu bi musu kun ga ga wani ruwaya mutum uku ya tsaya gare su sahabbai da tabi'i ne da tabi'i tabi'i kuma ita ce ruwa da ta yawa waccan da ta sa sahabbai da tabi'i ne da tabi'i tabi'i ne da yin, to ita kaɗan na ce amma wannan ta ambaci tabi tabi'i na ta tsaya nan to ita ce aka sa wa qala kuma yace wa man sarrahu buhubuhatul janna wanda abin da na fadin aljanna yana ba shi sha'awa wato yana so ya shiga aljanna to ba da yi bil jama'a na umarce shi ya rubuce jama'a ba da yi bil jama'a na umarce ya rubuce jama'a wato kada ka banta kai ɗai ka shiga cikin jama'a kuma jama'atu ittiba'i sunna jama'a masu bin sunna abinda kuke gani abinda kuke gani yana aukuwa a halin da ake yanzu sai ku ga kowane yaro ya taso sai shi koma gehe ya tunga shi ɗai to shi na da asalin ne fitina yana haɗin wai gyara da yi ya yi da cikin jama'a ya ce gyara da yi wai ya ga an yi abin da ba daidai bai koma shi ɗai to wa'annan da suna asalin hijira saboda lokacin da ya koma shi ɗai yanzu daga shi sai shi dama to magana gyara babu ta magana da ya kokari ya zai yi rikita jama'a can shi ɗan zai yi wani shi kamar da kun kaji annabi ya faɗa saboda ka fa dai ka bil jama'a annabi ya umarce ka ka shigo cikin jama'a gyara ka gyara abin da ka iyawa ka iyawa amma dai ka fito daga cikin jama'a ka shigo cikin jama'a ka gyara abin da duk ka iyawa shi za ka gyara wanda ba ka iyawa shari'a ba ta ala maka abin da ba ka iyawa amma dai kar ka koma gebe ka shigo cikin jama'a قال imamu rahimahullah imamu ya ce rahimahullah Ah, abin nan ah, hatin janna wa hatin janna ana nuna wasa da tsakiyarta wato tsakiyar faɗin aljanna wa ha kullu shay'in wa ha ke kullu shay'in ha kowane abu wasa da tsakiyar sai wata ya rubuta ah, majalisa zaɓuwa ga shi wa bi hadisi abin da a cikin hadisin huzaima wa tubaha wa tabaha baha alhaya wato ma'anarsa ittaka alzaisu saboda a cikin hadisin wato huzaima ya ce albuhubuha al-ittisa'u faɗi waro ya an jabirin kuma an ruwaito daga jabira an nabi sallallahu alaihi wasallam kala la taliju alalla magayyabati wato kada ku shiga da daddare ga matan da mijinsu bai nan magayyabati wa'anda mijinsu ya haku to kakku shigo wurinsu wa na ya yajri min a ahadikum lalle shaytan na gudana ga ɗayan ku majaratan gudana jini idan mace ta bai kusan su mai yawan mutane da jahalitar in miji na nan sannan an ba su shigowa wajenta amma in miji sun ka tabbatar da bayanan sai su suna shiga inda mata ta kushe da nuna mutane ya hadisi ya ce domin shaidan na gudu ga ɗan adamu kamar wanda jini ka gudana ga shi saboda haka in mijinta bai nan ku ba shiga wurinta duk abin da za ku yi mata ku aika in mijinta bai nan amma ka ku shiga wurinta ya ce wal mujiba abin da magibati su ne almagiba almar'atu da ti gaba an hazau da ita ce mace macen da mijinta ya faku ya yi tafiya wani wuri bai nan wal magiba tu jama'a ya ce magiba wato jam'in jam'i ne na magiba ko jam'i ne na al saboda ka kun ga an hana keɓanta mutum ya ke banta da matar da ba ta shi ba ku yi hatara da keɓanta da matan da kuka san ba na ku bane ku yi hatara kala da imamu harwatun rajul bil ajiyar ajnabiyya wato imamu ya ce mai littafi keɓantar namiji da macen da ajnabiyya wal musafaratu biha koyin tahiya da macen da a ajanabiya haram haram mace wadda ajanabiya ba ta da alaka da kai ka ɗauke ta tsaye ba muharrama ka ta ba ka yi tahiya da ita haram haram don in ka yi tahiya da ita duwa da an kai wata rana sai ka ke banta da ita shi yasa kuwa ganin mataye yara suna zuwa makka ba tare da mazansu ba in dai mijin nan ba kuɗi a gare da yawa ba da waya matan nan ta dawo ta zanna da shi duk ta dawo da waya ba su rabu ba saboda bai tare da ita da wani ya haɗa ta tare da wani take ba ta da shamaki tana iya haɗuwa da matan da ba mutanen ƙwarai ba ta yi hudda da su don shi bai tare da ita bai iya hana ta to kun ga in an dawo sai abubuwa su dawo yana son ta zanna gare ba ta zanna akwai sanna ga yawon ce akwai wani wanda ya haka ya eh, akwai kawai ya tafi wani da allaka kura min da matar nan ga nan shi kenan ya dawo a sai ya ba ta kuɗi ta ce ta yi aikin hajji ta gama ko ta aikin hajji ma ko ba ta yi wani wasan ta dawo da dawowarta jirgi na sauka an ka ɗauko a yato ya ɗauke ta ce a motar jama'a za ta shiga ta shigo motar jama'a an ka tuwo nan kyan birnin kaza an ka aji ta ɗauki kayanta ta ta ta ce kanan ta ya tuwo da mota ta wuce ta shi ke na kuma ba ta dawo je gaba in dai ba wani zai auro ta ya kawo ce ba ta dawo je gaba ta ce ba ƙauye na shi ne ya ta ba ƙauye a shi ya tsaya mata wacce shi ma a ci mata haka take take can da ya take ta take take to shi wanda ya aise ta aka mata birki ko ce ta kawo kuɗi ya rike ta ce ya zace mata kuɗi bai tsammanin matan nan ta dawo bai ba dan ya zo da kuka ne da koyon malam kaji abin da nake take ya hankali to ni ne sai ka yi hankali ba kai ka yi kai ka saki ba inda ka rike bika tana kuce ma to ka saki kuma ka dawo ka ce malam ba malam yin yi maka ne malam yara ba ka hankali ya eh, ce ka yi hankali ka bi wata Allah ya gafarta mana in kwanta yi makka duk irin matan nan da kuka gani zaune hotel suna cin abinci suna lalewa mai yawan su mazan su ba ɗan iska na ba amma can na suka koyi iskancin ba mazan su bayan iska na mai yawa ba ka gama ci ta haita tun da la'asar sai wajen ƙarfe uku na dare ta dawo babu wani maharar bisa da ita kuma akwai ce ta nuce inda ta gazawa ta dawo da kudin da ko canji ba ta yi ba kuma ga kaya ta tura su da yawa ka sama da an kai ka samu kayan kai ka kake a wa in ka ana min al maharimi fala ba aka bil musafarati amma in tana cikin maharramai ne babu da ya ta yi a ita in mace maharrama ka ta iya ta ko kanwa ka ko diyarka to babu laifi kai ta yi a ita wa dukulu alaiha babu laifi ya shigo wajen ta ya waye abin khususan fil awqati salasa amma akwai lokuta guda uku wanda ko muharrama ta an haramta maka shiga sai a sai da izini Allah ta dawo biya sai ba lokutan da Allah ya ce mai gida na aji tawayi ne shi duka cikin su kabla kabla salati fajr kana ayi sallar asuba ko wani mai gida namiji da mace suna hutawa wannan lokaci to yaro bai shiga ko yaron gida bai shiga cikin gida sai wa ba da salatul isha'i da bayan sallar isha'i nan ma mata suna hutawa maza ma suna hutawa wannan lokaci wa wakatin zahira da lokacin zahira lokacin zahin rana kamar wajajen kusan tsakiyar rana ana hutawa sallah wa kadhalika al-marafiq al-ajnabi haka nan yaro wanda yake ya kusa balaga shi ma al-ajnabi to shi ma bai ke banta da mace ba da tijo ba wala ya juzo laha an ta kashe farahun bai halitta ta aje ruwayarta gaba gare su in yaro ya kusa balaga to mace ba ta aje ruwayarta ta zanna daga ita sai zane guda cikin gida gaban kata irin wa'annan alama ce ta karuwanci ga wannan mace alama ce ta bidan maza قال الله سبحانه وتعالى ليستأذنكم su nemi izinin ku na malaka a kuma wa'anda da ku ta mallaka lanyar rubu a al-hulma wa'anda ba su ita maliki ba min daga cikin ku salata su sau uku sannan za mu kwana insha Allah Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah ya shirya mu ya kare mu daga duk abin da zai zama sharri gare mu nan duniya kuma abin nan da lahira sai abin na abin na tafsir al-ali sharh kitab al-tawhid kala ibn al-qayyim ibn qayyim ya ce kusan muna cikin maganar yin sallah inda kabari ko gina a masallaci ko yin sallah inda kabari makabarta kuma mun ce duk inda kabari ya kai guda biyu makabarta in an ka ce mata makabarta ta karɓa sunanta sunanta makabarta to kala ibn qayyim ibn qayyim ya ce wa bil jumla ya ce don kule wa man lahu ma'rifatun bi shirki duk wanda ya san ya san yana da masaniya da abin da aka ce na shirka wa atibadi kuma yana da masaniya da dalilan shirka wa zara'i yana da masaniya da abubuwan da ka sa a shirka wa fahima an rasuli sallallahu alaihi wasallam maqatila kuma ya fahimci manuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to kowane na ya zama zai yi hukunci kai tsaye ya zama yanke la ya tamila naƙida wanda zai ɗauka kishiya wato walwalewa hukunci wanda zai walwalewa wannan halin mubaraka wannan isa matuƙa da annabi ya yi a walla'ani ya isa matuƙa da cewa kada ku riƙi abin na a wajen kabari kakwai sallah inda kabari kakwai sallah bisa kabari kakwai sallah kuna fuskantar kabari da cewar da ya Allah ya la'ani Yahudu wannan tsara saboda suna sallah inda kabarin su. to wannan isa matuƙa da yi wa la'ana da la'ana da yi wa na'aya da cewa kakwai da sigati da siga la tafa abu yace kakkoyi kamar wanda sun kai kakkoyi sallah inda kabari yace an zalika ni na hane ku daga wannan fa na hane ku to kowa san shirka ya san manufan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallai sa da ajalin najasa ba wai don najasar jikin matatuna ba bal wa li ajali najasat shirki saboda dalilin najasa ta shirka don daga nan mutum ka iya zama mushriki saboda najasa ta abin nan shirka Allah ya kace da man asaru wanda za ta riski duk wanda ya saba ma annabi yayi sallah inda kawai to najasa shirka za ta tsare shi warta kaba ma annu na ma anhu na hawo wanda ya aikata abinda annabi ya hana gare shi wata ba hawawu ya fi son rai da shi mutumin da ya da ya yi sallah inda kabari walar ya kashe rabba shi mutumin bai ji tsoron ubangiji ne wa maula wa mahalicci ne ba wa kalla nasibu kuma rabo ne wurin allah ya yi kaɗan shi ya sa ya zama shi au abin minta hakiki ko kuma gaba ɗaya ya rasa تحقيق لا إله إلا الله بعد بعد تحقيق لا إله إلا الله في الروح يعني وإن هذا وأمثال وأمثاله لن يرون أن تقرأ إليه من النبي صلى الله عليه وسلم إن وانا أمني دا وانا هاني دا إسامة كاهكا سيانة كاريا تعمل كيلي ما التوحيد هو من التوحيد هو من التوحيد نعمل كاريا صلى الله عليه وسلم an yi a shirku don kada shirka ta kai waye ga shawar kada ta lulluɓe shi wata dalilu ta tuƙe shirka na yake yana tsarkake shi wa ba da rabi kuma ya yi fushi don ubangiji ne an yi da wa don ka a daidaita wani da allah ne fa abu da mushriku na kai sun kake da illa ma afiyatul amri dole sai sun saba mu wannan annabi warke ka da nari dole sai sun aikata abin da annabi ya hana wa garrahu shaytan shaytan ya rufe su bi anna hada ta'zima li qubul al-mashayikh wa salihin shaytan ya rufe su ya ce musu wannan girmamawa بأن هذا التعظيم كيا ورنا جرم ما سقي لقبور المشاهد قبر ورا شيخوني وصالحي هذا صالحي شيئا يتشي ورنا شيني أكبر وكلما كنت أشد لهذا أبيما شيئا يتشي مسلم duk ta tafin ka zama kuna da tsananin girmamawa da kaburburan malamanku wa ashaddu bihim guluwan duk da kun ka zurfa ba kwarai ga sha'anin su kun san bi kurdiyan al'adu kun yi zama kusa da su kun yi azirta da zama kusa da su shi dan naka wannan hudu ba don haka mashirki duk ayar da za ka ja mai da hadisin da za ka ja mai bai yarda shi inda ka ce ka a sai kusa ga kabarin wani shehi ko wani salimi a yi ibada duk abin da za ka faɗa mai bai yarda da shi don shi ya ce mai gwargwadon wada ya matsa da kabarin nan gwargwadon wada abin nan zai kusanta ga mai kabarin wanga sharri abin nan shi shekan ke wa min adaihim biyar yace kuma in kun matsa kusa ga kabarwaran su kun masu sujuda kuna da albarka su to kun zama ne kaga a adaihim makiyansu wato yanzu na kun kasan masoyansu na gaskiya wala amrullahi na rance da Allah min hazar bari da ainihi da kada ala ala ubadi ya kunsa na rance da Allah ta waga kowa da ainihi da ainihin waga kowa shi dan ya shigo ga bayan ya busa bayan ya busa wannan na suratul mulk waya huka da bayan ya huka wa nasarar da bayan nasau yake na rance da Allah ta ga hanya ya biyo musu ya nuna musu bauta musu shi a son su bauta musu shi a kusanta da su sai sun ka dawo sun ka kawo bauta musu wa dakala ala da asnani kuma nan na ya biyo ya shiga ga masu bauta gumaka mun gukanu tun da sun ka fara bautar gumaka ila yawmil qiyamah har zuwa ranar qiyamah fa jama'ar mushrikuna kun ga mushrikai sun hada abu biyu bainar gudu biyu na farko ga sun ba ga bayan Allah waliyai salihai da shehunan sun ba ga nuna alamar son su ne bi ɗari ɗayan kuma kuma sun ba ga suka ga hanyar su su waɗannan salihai sunna sun kai su ko waɗanda faɗa suka yi da sunna kunga sun saba ma hanyar waliyan kuma sun yi shirka da waliyan wahada Allahu ala tauhidi sai Allah ya shirya masu tauhidi su masu tauhidi Allah ya shirya su ɗari ɗaya sai sun ka shiga hanyar waliyan wa in zalihim manazilan sun ka sauke waliyan ga matsayinsu ba su kai su inda ba su kai ba ga matsayinsu Allah fi an mun Allah da wanda Allah ya sauke su gare ta mina ubudiyya na zama bayi wa wa salbu hasa'ikul ilahiyya sun ka ɗebe musu duk abubuwan da za Allah da yake banta da su sun ka ɗebe sun ka ce ba waliyan da aka ci su a da tsauri ke to ku dibe ku ku gani duk in mutum ya yi wasa da addini ibi duk an kai yau ka dibe malaman manyan malamai ka gawa da aka yi musu tun da nesa aka duka kamin a kawo gari. tun da nesa aka duka a iso ba a fara rairewa da goya ba amma dai tsogoni aka yi tsogonowa a kawo gari tun da nesa kuna gari kuma wanda duk aka yi ma wannan in ba wanda Allah ya yi muwafaka ba gani ya girmama shi na aka yi bai magana gani kai girmama na bai magana to hanyar ta an sawara cewa nan gaba kaɗan za ku ga malaman ga farko za ku ga duk an kama bauta musu nan gaba kaɗan yaran ga da kuwa gani masu haɗa da ku su za su riƙa ba da bayanin wanda za a same ku za a samu kabarin su za su ba da bayani da kansu su za su yi ta ba da lambar waya in za a tawo inda kabarin ku ga wanda za a yi magana da shi ga wanda za a yi magana da shi a tawo gare ku a yi shirka da mu. dai yanzu shi ka ta yi sauki da waya gara a a kuɗi ka ji abin da aka samu kuɗi ka ji abin da aka samu in hmm. eh, wato ya za ka zo ka yi mugun abu ka ce da niyya ka yi eh abin kwarai sannan ka ce a innamar amalu bin niyya abin nan halaka ce mutum ya tuya fada ga halaka ce wai shi ba shi yana kabirci wai ba kabirci shi kanni ba to shi na kai e to ba shi kai ni ba to shi dai na kai jahilai suka wayo shi lokaci ya yi wanda mutum zai yi karatu ya tsaya ya kula da abin da ya karanta na malaman na sunna fa da muka magana a tsaya muku da abin da suka tawo suka ci a nazarce su to ko su di ba su da kyau ko su di ba su da kyau wanda ka ga ya haito inda ba daidai ba ka kabi shi duk wanda ya haito inda ba daidai ba ka kabi shi tana ce ga tunan kullum karuwa ta kai kullum karuwa ta kai kullum tauhidi jari mai mutane a kai kullum tauhidi jayi mai mutane aka yi shirka ta ga tunan kullum sabuwa ta hadari kullum sabuwa ta hadari da dalilan shirka ga sunan daban-daban dalilan hanyoyin da su ka kai mutum ga shirka to mutum ya lokaci ya yi da mutum zai yi amfani da ɗan abin da ya karanta eh, kowa ya yi kokari ya yi amfani da abin da ya karanta Eh, da an ja ka da abin da ba daidai ba ka biyo ka ga ba daidai na ba ka yi fari ya an ka ce ka yi so ka ce ta yi a sanan ta tsaya komawa zan amma da mutum yi wasa duk ta an kai da shi yanzu lokaci na abubuwa suna tattanzawa eh, wannan zamani da ake in an shigo babin tauhidin nan in ka diba ka diba abubuwa sai hankalin ka ya tashi in ka diba abubuwa sai hankalin ka ya tashi kuma za ka ga mutane hankalinsu kwanci su hankalinsu ko tashi ne? wani lokaci Allah na yin rangon sai in mutum bai gane ba sai ya tsari shi da ya gane ya tsaya ga abin nan da ya saba bai da nan gyarawa shi na sai buwa mutum da yan kuɗi ne kwana biyu to da aka tawa sun ƙari kuma ba ƙari ba ta tsara abin damuwa ba bashin da aka bi nai ko yana samun kuɗi yana shekara biyar bai biya shi ba bale bai samun kuɗi sai layara an yana biya ne wahala ta ce mai in wani abokin ka ya tsaye aka ga sana'a an ka gani ka da sa a ɗauki a ce na rage abokin ka kowa na gudu ya baka dukiya don da an gane ka sai a karfi a ce ka to babu da kina kamar wannan to shirka ta kawo ta duk wani dan uwa da kun ka gani ya samu kuma kun ka ga ya kare ku bai cika hanyar da kai wani kuna nan tare da shi ashe yana can tare da bokaye kuma abin kaka ce ga wai wani dan ah, ɗariƙa ko wani ɗan izala shiryayye wanda Allah shirya shekaran da wani hada ne ya ce wani ya tawo wani babban na zalan an ka tuwa an ka yi taro an ka tara kudi tare da shi sai ya dawo da baya ya ce a ara mai dubu ɗari hudu su yi shi wanda ya kamata ya ara mai sai wala ba ara ma ni kam shi wala kuɗin kuɗin jama'a na ba ara ba sai bi hanyoyin da zai yi da yake babbana sai ya haɗa da kan yan izala do an ka taro guda an ka ce a ara ya ce ban da gobe da kawo kwana biyu ya sa ban mu da gobe yi ba gane ba an ka ƙara jira ba gane ba an ka ƙara jira ba gane shi ba ko da an ka bincika wai ashe kudin gade a sa yana na yake wadda sun suka ce kudi za su yi mai bokaye na ɗan ya zala na wa wai ashe yana na yake wadda sun suka ce ya kawo ɗari hudu ne za a yi da ko miliyan nawa za a mai sun ka an saba su ne ko ɗari ba sun ka da su ya wa ka iya kamo su eh suna yake za a ba su ne ba su kuma kuɗi ya lalata ta da kuɗi saboda yana babbar yare ce a ara to eh a ah, suka mai e so ne kai ku lura wannan hikimin da ake cikin ta yanzu ba wai yan dariƙa ko yan gargajiya da yan kowa wasu suna nan tsohon yan izala na an san su da mutuncin su amma yanzu sun lalace shi na haka nan da aka yi to duk shi na wahalolin da duk kun ka gani mu ce waɗanda abubuwa na duk wahalolin da kun gani mu ce waɗanda abubuwa na suna a wahalolin saboda ya tsarari wanda Allah ya tsari tsarari wanda Allah ya tsari ba bokaye dai ba wai ba wanda ba ba su da addini dai har da bokaye ba duk bokaye mutane ya suna gaba bokaye bokayen bokancin da yana akai kowa dai a yi zalunci a kawo mai ai shi boka ko ya yi maka kuɗi a a arjannu na ya kashi ya da su kuɗin wani na za su kwaso yana ta hito ce ya ji aji kuɗi biya aji sai ka suna ragewa suna aka ta wajen mutum ce ana aji kuɗi suna biya bokaye yana ka tura ana kwaso abu guda ka hana ka aje kuɗi ko su sace su in ka aje kana aje haka ke, bismillah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har karshe to babu aljanna da ka tawa nan wurin shi dani ba ka tawa nan wurin bare amma in ba shi ba don hakan na su kai ba karatun mana shekarun da ku abin nan lokacin da da daddare ne ko karatun mu na marici na marici ne eh eh karatun tasha na daddare ne karatun tasha lokacin da abin nan shekan ka a fata kayayyakin sahabbai yana kwashe kaya sai su kama shi kowane sun ka kama sun ka kama to mi za mu karanta Allah ya tsare mu da ku sai ya ce tana nan cikin Qur'ani Allahu la ilaha illa hu ayatul kursi bai wani in sun ka zo sun ka tambayi annabi sai ya ce mugu abu ya faɗa muku gaskiya wanda ya faɗi haka nan ya an karanta ta ba su tawa ba to ku ko mutum nawa na ma ka karatu na da kowane yana ta yana ta ma tsawaya har kwana ya kwashe shi yana ta yana ma tsawaya wani ko yana ta yana hira face shugaban ƙasa da da ya siyasa har kwana ya ɗaukai gashi ya to gida da shi da mata sai a maimakon su yi hira kwarai ya kama hira ɓata mutane ya kwana a ɗauke shi bai karanta ba ni ka hana shigo gidanka a ɗauke maka kaya aljani ya so ya kwashe su ko mutum bai shigo ba aljani ya shigo ya kwashe su ya sai ya kai ma mutum Kuna da yin waɗannan abubuwa lokaci na Allah ya kawo mu yanzu kowa ya tashi ya kare kai wani malami da kake gina gare shi mutum na kuma mai yawa son rai ya shigo tunda wani naira dubu goma ya an bashi yana fatawa shi na halitta haram naira dubu goma yana halitta haram da dubu goma ya koyi tsayi ne yake haka nan dubu goma ya koyi tsayi ne nan ya ce haka nan to kun yan kana dan kula da abin da kun ka karanta kowa ya dan abin da ya karanta dan kulawa yana dan rikewa to zai samu abin nan zai samu nasara daga Allah subhanahu ta'ala, Allah ya ce mu qultu wa man allala bi khawfil fitna wa shirki ashafi shi wanda suka ci dalilin da yasa annabi ya hana sallah inda kabari domin wato tsoron fitina da shirka ba don najasa jikin ce kawai ba cikin waɗanda sun kai wannan fatawa akwai a shafi'i da akwai abubakar al'arsumi al'asurumi da abu muhammadin al-muqaddasi da shekul islam wa gairuhu wa huwa la kuma shi a gaskiya ba wai dan najasa ta bayyana najasa shirka ce kawai to Allah kai maka roƙo bi a kuma yakal husna wasu sifatikal wala ka so sai mana Allah ka gafarta mana dukkan amin Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya saboda rahamarka Allah ka kare mu daga sharrin shedan ka kare mu daga sharrin kawuna, ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka kuma Allah ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah ta yi mai wa ahalin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala